da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM duka a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada shafinmu na yanar gizo na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a tara ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma kamar yadda muka saba. To sabani a cikin kowace irin al'umma dole ne to amma idan ana tantance masana ko kuma ana kawo masana suna magana akan yadda ya kamata da za a warware maslaha to shine abin da ya kamata. Shin da farko in an san rigima fa Bahaushe ce ba a san karshen ta ba. Shin ta yaya ya kamata idan an samu saɓani a tsakanin mutane biyu al'umma za su salhunta al'amarin ba tare da amfani da kafafen sadarwar intanet ba wajen ruruta wutar rikicin. Kin san tanan zaki ga ana ta sawa a shafuka kowa na ta eh. faman yi. Mm. To sakon da muka samu game da wannan tambaya shine Sani Muhammad Maradin ya ce niyyar yin sulhu dan Allah sai a samu nasarar sulhuntawar ta yadda za a saurari duk bangarorin da suke rigima kenan da juna sannan sai a baiwa kowa hakuri sannan a baiwa mai laifi laifinsa mai gaskiya gaskiyarsa. wannan za mu tattauna da wani shahararren mashirin fina-finan Hausa na Kannywood wato Falalu Ɗorayi don jin yadda aka yi game da fafatawar da aka yi tsakanin Alinuhu da Adam Zango da kuma masoyansa a cikin shafukan abota na Facebook ko me ya haɗa wannan rikici za mu ji. bari mu fara da jin amsoshin tambara da muka muku a shafukanmu na zumunta cewa ta yaya ya kamata idan an samu saɓani a tsakanin mutane biyu al'umma za su salhunta lamarin ba tare da amfani da kafafen sadarwar intanet ba wajen ruruta wutar rikicin ga yadda ku an sa mana. To sakon farko ya fito ne daga Baffaji Suleiman na faɗa. ya ce tabbas wani saɓanin da ake samu bai kai a ce an dinga yayata shi a kafafen sada zumunta ba domin gefantuwa da su a gefe guda ma yana iya sa a warware matsala ta kowace iri wato in aka keɓe da wanda suke da sabani mm, mm. sai Mustapha Muhammad ya ce salam yau da gobe a gani na ta hanyar bin matakai kamar sanya wani mutum wanda ke da kima a gurin kowannen su irin su iyaye ko wani babban malami ko kuma wani mai faɗa a ji a cikin al'umma ku huta lafiya to mun gode sai kuma Shehu Ahmad Ayage ce salam za a iya yi musu sulhu ne ta hanyar amfani da shugabanni kamar mai unguwa ko dagaci ko kuma manyan unguwa ku tashi lafiya. sai ahmad suleiman bajogai ce assalamu alaikum filin yau da gobe hanyar da ya kamata jama'a su bi ita ce kawai su yi haƙuri da junansu saboda yanzu 'yan jaridun yanar gizo sun yawa a faɗin duniya kullum su burin su zama waɗanda labari ya fara fitowa daga gare su don haka ina ga yin haƙuri a tsakani shine hanya mafi sauki da ya kamata mu bi kin san 'yan jaridar intanet sun fi mu yawa <laughs> yanzu <laughs> to sai kuma sakon adamu sabi'u wangara gezawa ya ce assalamu alaikum hashtag yau da gobe ni a ganina za a sulhunta mutum biyu biyu ne masu rigima ta hanyar amfani da dattawa masu kima wajen sasanta su ta hanyar nasihohi ku tashi lafiya yau da gobe. sai abu abdul shakur ahmed umar ya ce assalamu alaikum yau da gobe hanyar da ya kamata a sasanta tsakanin masu husuma shine lokaci ɗaya a nemi ɓangarorin biyu don sulhuntawa da kuma ƙoƙarin kwatanta adalci tsakaninsu amma saɓanin haka zai sa ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu ya gaba a masa adalci ba to sai ya nemi duniya ta kawo masa agaji ta hanyar yaɗa shi ta kafa facebook twitter da sauransu hakan kuma zai ruruta shi ya yaɗu don haka hanya ɗaya kawai shine yin adalci tsakanin masu hukuma husuma <laughs> yi fakan hukumar da za ta iya shigowa ta mm. hukunci in abu ya tsamari mm. to sai Abdullah abdullah bojure ya ce yana daga cikin imanin musulmi da ya bar abin da bai shafe shi ba 'yan uwana matasa a duk lokacin da za mu ɗauki alƙalamin rubutunmu a shafukan sada zumunci mu yi nazari mai zai je ya dawo mu yi nazarin mai zai je ya dawo kan abin da za mu furta allah ya kyauta sai ibrahim musa ya ce waɗanda abin ya shafa su tabbatar da cewa labarin bai ma yaɗu ba balantana ya zama abin shagube a facebook da intanet ta haka ne za a magance kace kuce mm, cece kuce ba eh. Eh, <laughs> to sai kuma ah, yahaya zakari ya ce yau da gobe idan mutane za su zama masu tunani da sanin laifin da wani ya yi ma wani ya ba shi haƙuri a kan abin da ya masa shi kuma wanda aka yi ma laifi ya saurare shi ya kuma haƙura za a sasanta ba tare da kowa ya ji ba amma 'yan jaridu ku ne kuke kara wutar rikici anya ko ba 'yan jaridun intanet ba <laughs> sai sanusi ishak adam tudun wada ya ce salam yau da gobe kamata ya duk lokacin da aka samu saɓani tsakanin mutane biyu ko sama da haka shugabannin al'umma da malaman addini su jagoranci sulhunta su hmm. da kuma ba su haƙuri ba tare da son zuciya ko nuna ɓangaranci a tsakanin su ba ku tashi lafiya To haka yake sai kuma Sadiq Jarmai ya ce, Asalamu alaikum filin yau da gobe. ya kamata a zauna a tattauna tsakani ba tare da an yi ta ƙara abu ta hanyar sada zumunta ba wato mm. hanyoyin kafafen sada zumunta yake nufi eh mm. sai idan muka koma shafin mu na twitter at sy mai lange lange ya ce ba shakka sai dai in za a yi shikar daka sussukar daka eh. amma muda aka samu mutum na uku a wurin mm. labarin bin gari kawai zai yi tun daga facebook har zuwa twitter instagram da dai sauransu to sai kuma at baba gana da bowan ce salam filin yau da gobe hanyar da ya kamata a magance matsalar mutane biyu shine su masu matsalar su ya kamata su magance magance damuwarsu ba tare da kowa ya ji ba abinda yake tsakaninsu ah, ba tare da kowa ji abin da ke tsakaninsu ba amma a gaskiya a wannan zamanin babu wani sulhu da za a yi wa mutane biyu wai ba tare da wani ya ji ba <laughs> sai at umar underscore wura biriji ya ce yau da gobe zaure da su za a yi a sulhunta su ta hanyar baiwa mai laifi laifinsa mai gaskiya kuma a bashi haƙuri wannan shine mafita fatan alheri a gare ku to mun gode sai at arabiyu gmd ya ce to masu iya magana na cewa ice tun yana ɗanye ake tankwasa shi don haka idan aka samu saɓani tsakanin mutum biyu manyan su ya kamata su gaggauta zaunar da su su sulhunta su sai at musa hadarin asuba ya ce yau da gobe sai allah tabbas ni dai a nawa ganin ta hanyar yafe wa juna ne kawai mafita usman da safinatu ku tashi lafiya to mun gode sai kuma daga ƙarshe at Musa Abdulkadir 44 ya ce salam VOA Hausa ni dai ina muku fatan alheri ne kawai a tashi lafiya. To mun gode a cigaba da aiko mana da saƙonni. Zauna da kowa lafiya don kar kaucewa duka abin da zai sa ai Allah wadarai da kai kuma karkake yin mu'amala wacce za su kai kuma kar ka yarda da duniya don kaga yanzu tanai da kai ai yau idan fatanai da kai to gobe za fatayar da kai na santa ba ta da alkawar halin ta dai da munafukai kuma ga ta ba ta da tausayi halin ta dai da mushrikai sannan ka taimaki al'umma To mun gode Sarfilu Umar sufin zamani wannan waka ta ja hankali na sosai shi kuma hmm. na gode daga gama ta ka turo mana mu dan amfanar da al'umma da ita mun hmm, gode sosai. Eh to Safinatu kai tsaye kamar yadda muka ce ta waya zamu lalubo waɗanda abin ya shafa hmm. domin idan muka ce mu ka alinuhu mu kawo Adamu Zango akan artabin da aka dinga yi a kansa a yanar gizo din nan to abin yana iya rurutu saboda wani lokaci an kwanta da rigima kin saka ce ai kai kai kaza abu ɗaya za a faɗi sai dawo da rigima baya menene mafitar abin shine sulhun da aka yi hmm. ne muke son mu je daga bakin waɗanda suka jagoranci tawar salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da eh, shigowa yawwa baka mu dai ina gajiya sannan ku da aiki yawwa to malam falale gani ga safinatu a cikin shirin yau da gobe ga kuma matasa suna sauraron ka ah, da farko kawai mun waye gari kawai mun ga shafukanmu na azumunta ko abota su instagram ne su twitter ne su facebook ne ya cika kawai da zage-zage tsakanin masoya alinuhu da masoya adam zango kafin ka farga su ma kansu taurarin sai gashi suna dan wurgo fashafa a kan juna to mene ne ya faru ne wai wato eh, a dai eh, mu'amala ta rayuwa cikin tafiya mm. akwai saɓani mm. dan ana yi tsakanin uba da ɗa ana yi tsakanin miji da mata waɗanda waɗannan abubuwan su suka fi kusanci a cikin rayuwar ɗan adam to sai kuma makota mm. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana yake da ba bai fidda ran ma a cikin wahayi da yake kowa ba za a kawo abin da za a mm. ce makoci ya gaji makocinsa mm. to sai kuma yan uwantaka to a duk tafiya da za ku yi dole ku sani za ku samu saɓani za ku samu ɓacin rai amma babban abin da aka fito in saɓani ya faru ku yi haƙuri ya zai ya hauka da kai eh, wani abu da ya faru tsakanin su ba wani abu ne da ya kamata ni zuwan faɗe shi a rediyo ba sabani ne irin na wane ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce kuma kowa da yanda yake ganin cewa akwai zalunci a cikin tafiyar mutum biyun eh, haka to amma alhamdulillah eh, a zaman su sun bayyana wa juna saboda ba a sulhu sai kowa ya faɗa abin da yake cikin ransa cikin ransa sannan zaka iya kama bakin sulhu mm. haka eh to uh, falalu yawanci ka san dai su wa'annan bayan Allah guda biyu da Adamu uh, zango da shi kanshi Alinuhu sun riga sun zama taurari a cikin mm. al'umma wanda har ta kai ga suna da dimbin masoyan da suke kallon abin da suke har in ɗaya aka taba ɗaya sai abin dogari din da Bahaushe yake cewa fushi da fushin wani mm. sai kaga su masoyan ma sun fi su eh, shuka tsiya da fafutukar yaƙi da mm. abin. A in kana son ga eh. irin wannan Usman ka je in an mm. faɗi abin wani akan wani ka je eh. ka bi comments. Ka bi comments nan ne zaka ga kamar yaƙi zai tashi. Za mm. yaƙi. Shin shin a wannan abin da ya faru lallu kafin mu je ga magana yadda aka kai ga sulhu. 'Yan kallon nan sun ruruta wuta ne Ko ko ku a cikin da'irar fim ne kuka ruruta abin ne har su 'yan kallon suka ɗauka suka yi ta tafama saboda akwai wa'anda a cikin 'yan fim ɗin fa sun ta rubuce rubuce duka na eh. karanta. Mm. wato a duniya mm. babu shaidani a cikin rayuwa shine mutumin da mm. in ya ga wasu mutane suna faɗa ya ɗauki wannan dama faɗan mm. ya je rubutu ya faɗi karansa a kai na yi magana yau a cikin fes ina na juma'a na yi ja hankalin dukkanin wanda yake harkar sun da cewa ya yi adalci ga ɗan uwansa in ya saba masa ko da ya faɗa masa munanan kalamai kai ya tare shi da munanan kalamai shi ya tare shi da tausasan kalamai domin ya gyara masa kuskurensa kuma daga kuskuren ne ake bi a gyara ba daga inda wannan abun bai fili ba saboda ma ka faɗa mutum biyu ne kuma ba faɗa take ba saboda a gaban mutum tattauna a faɗa gaban mutum faɗa mana take ba faɗa na ga hadda hoto aka ɗaɗɗauka amma da mu mm. yawwa eh sun ce ba faɗa take ba saɓani ne na kowa ina iya samun ta tsakanin su mm. to waɗanda suka tunzura abun shine masu yin rubutu su faɗi kalamai akan wannan wannan rubutu ya tsatan wani eh, kowa yana da mabiya kuma eh. babu wani yana wani jira yake wani eh. bai san a zauna lafiya to akwai akwai kawai wani ya faɗi Eh, yawa ya haƙuri na ce akwai wasu taurarin wasannin hausa suma guda biyu wanda abin da ya sa za mu faɗe su saboda dole sun suma sun fito shafukansu sun yi magana duk duniya ta gani ba wai wani bakon ba ne mm. misali kamar bello bnb eh, kenan bello eh, muhammad bello mm. ya yi rubuce-rubuce mm. saboda ya ce yaran alinuhu masoyansa suna zagin shi kuma alinuhun shi yake zagayawa sai ya ce ku aika ta ni ba zan aika ba misali ko kuma shi kuma ya ce ba zai yi shiru ba sannan kuma kamar ali artwork shi kuma wannan dan wasan ah, ah, barkwanci din nan ya yi magana cewa wannan mm. faɗan da ake yi fa kawai shirya shi ake kamar yadda ake shirya shi a sauran duniyoyin fina-finai mm. za ka ga cewa kawai da an dan mm. manta da ku kaɗan kana ga kaka wasu su zo taurari su danne ku kawai sai a haɗa faɗan karya kawai sai ka je kafin ka farga kawai an tuno da alinu an tuno da alamu zango <laughs> haka ne don muka ɗauki kamar magana bello bello mai hankali ne a cikin hmm. masana'anta ana ganin sa da girma hmm. ba na goyon bayan duka kalaman da ya faɗa akan mahaifin ali da ali da jawai duk da ban hmm. karanta ba har ga Allah bayan an faɗa min na je na duba sai tun da ban gani ba eh. amma dukkan abin da ya balle ya faɗa bana goyon bayan sa kuma bana goyon dukkan abin da shi ma wani wanda ya gaya wa Bello ya faɗa kuma abin da nake so a isa ya sani ne a matsayinsa na wanda mai bi wakili ne na matasan industry kalamansa da ifarta hmm. ba za a kalli kalaman wancan yaron da ya fara yi ba kalamansa ba ka kuma da su za a kalli industry da kuma su za a gaji industry su za a ci hmm. ko kuna laifi dukanku dukkanin duniya kowa mai laifi ne kuma kowa da irin abin da yake wa Allah hmm. amma daga lokacin da kuka zama export kuke bayyana wane yana yin kaza to ku saurari kuma masifar da Allah zai sako muku saboda kuna izgilanci ne bayyana laifi ne a guri na izgilanci ne sannan waccan magana ta al'atu ni eh. ina da jagoranci ne shugabanci jagoranci na iyakaci na na manya in suna faɗa in su amma na da jagoranci sai na kama alato eh, sai na hukunta shi saboda kalmar hmm. kai tsaye raini ce a game da su jaruman guda biyu hmm. ina alato bai kai damar da zai iya fitowa ya faɗo nan kalaman bayan duk abin da ai sai bayan da ya cewa ana kokarin sulhu sannan ya fitar da tek ya fitar da rubutu a cikin sa eh. kalaman sa baki daidai ba eh. yaro ne shi karamin dukkanin sun girma amma ya faɗi wasu abubuwa da ya ce ya yi experiencing ko ya gano daga wurin su wanda ya yi zama tare da su lokacin yana edita da sauransu duk da yake wannan magana da nake ma su kansu akwai lokacin da ya kamata in neme su ya kamata a ba su damar su su ma to amma yanzu misali eh. kai da ka zauna a mutumin da ya baka aiki ya baka sana'a yi mm. ko ka wani abu da kake mm. har ka zo ai in ni na baka aiki ma ba magana ake ta ne zan baka kuma mm. a cikin abin da yake faɗa a kodin ce yadda mutane suke karanta mun shi ce mm. mun ya ce ya yi zama da su yi musu aiki amma ba wanda ya taɓa ɗaukar naira dubu ɗari ya bashi in bai basu bashi dubu ɗari ba in an baka dubu hamsin yana laifinta mm. daga duka zauna yi ta tafa da kuma eh. suka ja ka jikinsa mutum dubu nawa ne suke neman alinu da adam ya zango su jawo su jikinsu zo su baka aiki Mm. babu abin da suka yi masa face suka ba shi sana'a suka taimaki sana'arsa to duk irin wannan idan ana faɗan nan ma magana ta kuɗi yake ba mm. malam falalu idan ana irin wannan faɗa tsakanin yan fina-finai ku da kuke da ake ganin mm. kimar ku a cikin harkar aka ga kuna da ilimin zamani kuna da na addini ana tunanin cewa an ta taso dama ku kike sulhuntawa akwai matakin da kuke hmm. tunanin a kungiyance kila ku mika wa kungiya ta dauka saboda ina ga cewa ko da Alinuhu da Adamu Zango za su samu sabani su yi fada kaca-kaca kungiya kila tana kallon su a matsayin manyan jaruman da kila ba ta iya tunanin ta dakatar da Ali ko ta dakatar da Adamu Zango ko ta hukunta su gaba daya wannan za ta sa na kasa su raina ku haka ne to to to abinda kullun nake faɗa shine abinda kullun nake faɗa hmm. lalle lalle babu wani gwani babu wani wanda za a ce shine shafaffe da mai babu wani dan gidan mani da ba a cikin masana'anta ce kowa ya shigo ne ba tare da ɗaukaka ba duk wanda ka gani ya shigo ne dukkanmu babu wanda ya zo da ɗaukaka a nan ya same ta to da ka zo ka rusa masana'antar gwara kai a rusa ka da kuma in za a bari rigima ta ci gaba da wanzuwa irin wannan a zuba mata to ai kullum ina faɗa ƙungiya abin da ya kamata ta yi shine ta ringa kallon dukkanin wata mas'ala da ta so ta tashi da karfinta ta hana ba wai sai mu na kusa da na kusa za mu ringa haɗuwa muna hana abu ni ba na cikin kowace kungiya kungiyar directors nake ciki kungiyar directors tana da problem na zaɓe ba a yi ma zaɓe ba ɗan rikon ƙwarya ne mu ɗan rikon ƙwarya mai riƙe ce da ka yi magana ma ba lalle a kalle ka da abun nan ba saboda matsala ta industry din mm. na sha gaya maka cewa a wancan hira da muka yi da ku cewa kungiyar Q mm. ta samu matsala ne tun lokacin da Abubakar Raba izo mm. ya same mu da muna iya hukunta kanmu muna iya bawa kanmu doka sai ki sai ya tarwatsa mu ya tarwatsa mu sai ba wasu mukamai waɗanda suka koma wasu garuruwa yau wato wa'annan garuruwan da gudu har yanzu shi sa kungiyoyi suka ɗiga kuma daga nan wasu suka samu cin gashin kansu suke yin abin da suka dama sai ga mutum yana kallon wani da sai gaya masa gaskiya ba shugabanci wannan ke matsala kawai mm. shugabanci aka tarwatsa duk lokacin da aka rusa muku shugabanci mm. mu kalli arewa mana mm. arewa abin da muke ciki yanzu akwai wani mutum da zai ce girman su ɗaya da asuwaji na lagos yanzu a siwaji na lagos oh a siyasan cama kenan mm. in ya faɗi magana yawa in ya faɗi magana a kalma a ungu abuna a jinsin yarabawa ta zauna mm. amma mu a nan arewa babu wani ɗan siyasa da zai faɗi magana a ce ta zauna mm. saboda ne an rusa abin tun shekara goma sha bakwai farkon fara siyasa karɓar obasanjo aka rusa duk wani mutunci na babban arewa to da canfin wannan divide a rule shi aka yi mana mu ma masana'antar da karɓar rabo sai da igiya ya rusa duk wani shugabanci da wata kima ta shugaba shi sa an zo an faɗa ta da dace wasu suke ba ma yi wani ya cewa yaushe daidai mata eh to har yanzu kukan samu masu ce muku kamar misali ku da kuka dade a ciki wani zai ce kai da Allah falalu sun dade a cikin harka amma me suke da shi ko kuma sai da Allah can me kuɗi ba shi ke da a ne ba me nake da shi ba abin nake yawa ko ni har gobe a mm. cikin dace mm-hmm. ina gode wa Allah ba mm-hmm. har yanzu babu mutumin da ya taba kama ni ya zanci mm-hmm. ko ya ci zarafi na ko ya mutunci na ko ya ci mun to ya aka haka na ya aka yi haka misa haka ta faru to misa eh. sauran ba su samu haka ba kai me kake yi na daban ai bari ka ji ni ba jarumi ba ne hmm. ba fitowa nake sosai a fim ba shi kuma jarumi a indiya ka kalli kwanan na a gama rigima tsakanin shahrukh da salman khan hmm. suna da daraja da kima shekarar su ashirin da biyar biyar a masana'antar an sha fafa ta dama dukkanin su hmm. ba wanda ba fito an zaga ba a indiya ka zama jarumi ke an zage ka saboda wancan yana zagi ne dalilin waɗancan da yake so su ma wayancan suna zagi ne dalilin wajen yau bari in gaya ma da a ce ni ma na fito na zama jarumi kana nan in aka ga muna buga da wani wanda yake contemporary dina ne abin da zai biyo bayan yawa garin ganin ba falal dorai don mm. uwarka dan eh, kaza dan kaza dan kaza eh, <laughs> malam falal ka zo kan tambayar da nake son in mm. yi me za zaka cewa masu rurutawa ko masu cewa bana yin wannan bana yin wannan in kamar irin haka ta faru me za ka ce musu su masu shiga tsakani wanda yanzu kaga an mm, shirya su ke jin kunya yawa zan hankali da musu abin da ba su gane ba shine sun dauka da uwar mu ɗaya uban mu ɗaya kuma dole ko kuna uwa ɗaya uba ɗaya ke kun yi saɓani. Mm. Yau ka gaya min wanda a gidansu ba sa samun saɓani. Shi wanda yake cewa ɗan wane ne shi ɗin ko mm. kuma ɗan abu nan waye ya faɗa mu ya faɗi bai taɓa samun saɓani yana da mata bai taɓa samun saɓani bai taɓa yana da yan uwa bai taɓa samun saɓani ba. Mm. Dole duk inda rayuwa ke ana samun saɓani amma bai kamata ku masoya ku koma gefe ku ringa jifo maganganu kuna tagin ɗinmu ba ni kullum sai an yi tagin dina kuma zagi ne wani aka cikin jaruma aka zaga kana zagi zan yi blocking ɗinka mm. ba dalilin da zai dan ka zan faɗa maka gaskiya ban san ka ba mm. ban san ina kake ba mm. amma su wayannan masoyan abin da ya kamata su gane ne shi ba so ba haka yake ba in kana son mutum ka so shi tsakani da Allah dan dukkaninmu abin da muke so sai an tambaye mu dinnan ranar gobe kiyama ya kuma muka tafi da su al'ummar da muka zo suke son mu su din su jaruman da ake wannan masifa a kansu shin suna iya kokarin su wajen fahimtar da masoyansu eh. cewa wannan faɗan da ake bai ka gaba in ba sa yi dole su da su dinga domin Allah sai ya kawo su duk wata hukuma da suka haifar sai Allah ya tambaye su akan ta eh. dalili shi ya ba su daukaka kuma sai ya tambaye su akan daukakar da ya ba su eh da kuka yi sulhun nan na su Ali maganan Ali da Adamu kun jawo BNB ku tabbatar shi ma sulhun ya shiga ciki saboda shi ma fa ya tauraro ne ka sani sosai a'a ai bari ka ji ka mm. san wannan na Adamu da Adamu yanzu shi ne farko mhm. akwai na BNB da da alinuhu wanda shi ma za na baya wannan wuke din eh na na baya na baya wale kai nan kace na baya ko wannan wuke din kace wannan wuke din da za a fita eh, ai oh. an samu matsalar saboda za a yi zabe rana asabar oh wuke din zaman oh zaman da za a yi din kenan kake nufi ko rikicin ko oh, kana nufin zaman oh na gane oh, ina ce rikicin eh. yawa already an riga an kira BNB dan da kaga mm. zaman ya samu jagorancin hukuma ta ta gina gine ne kaga mm. gwamnati ce mm. wanda alal hakika wanda i gona ya so a yi wannan sulhun gaba daya shine Alhaji Sani Real Law hmm. shi ya kirkiri zaman kuma ya nemi hukuma ta shiga dabi da gwamnati ce ita tana da iko da in ka nemi mata ka bankare za ta iya gyara hukunta ka ba hmm. alhamdulillah ba an yi zama shi ma bella an kira shi an gaya masa za a kira shi tayan din da za a zo ranar asabar ko lahadi za a zauna da shi da shi da alinu domin a kauda wannan matsalar da take tsakanin su shi ma a ce an wuce gurin babu wannan ba saboda duk ma mutumin da yake ta wai wai an ma yi sulhu ne ta ciki na ciki tsariya ne mm. dalili dan mai isa ka zo sulhu in baka yarda da abin da aka faɗa ba mm. kuma me isa dukkanin su da aka zaunar da su dukkanin duniya sai da aka zauna da su aka ce kowa ya faɗi matsalarsa kuma aka faɗa mm. wani yake ga abin da kake min ga abin da kake min wani ma ya faɗa ga abin da kake min ga abin da kake min kowa ya gamsu cewa yes kaza da nake laifi ne wani da kaza da nake yi ma laifi amma ga matsalar mu ita ce yaran mu mm. yaran mu suna da problem yaran ka suna da problem mm. a bana manta a faɗan a dan ya ce a cikin yaransa da suke gindinsa babu mutumin da yake iya zagin alinu ko ya je faɗa masa bakan magana mm-hmm. a nuhu a cikin yaran ka akwai yaran da suke faɗa mun magana suke mun kaza suke mun kaza suke mun kaza mm, ya kamata ba wata mutu ali ya mm, faɗa mm. ya ce ba kowane mutum ne kake iya control ɗinsa ba saboda ba wani ba gida na yake ba yanzu ya riga ya ci gafin kansa kafin na same shi sai dai in yayi abu a kira na ce wani yayi kaza in ji shi ce masa cire abun nan in dai kana so ka ci gaba tare da malami to akwai fandararin yara yanda ka sani a gida kake haifar eh, yaro <laughs> a ce gidan ya gagara eh. ya gagare ka to haka shi ma yanzu a industry an haifi yaran da suke gagararru ne mm. suna ganin cewa sun kai gurin da wannan sai dai kungiya ta tashi tsaye kamar inda yawa eh. eh, eh, to amma ka san a ciki akwai waɗanda suke kallon cewa kamar yadda waiwai yake fitowa wanda ka san dama mu ake mai yan jarida mu jiyo mu tambaye ku gaskiya ne ana maganan cewa Adamu Zango da yaron Alinuhu ne wanda kuma ya alinu ya eh. taimaka masa wajen eh, fito da shi wane ne eh, Adamu Zango misali a duniya shi kuma Ali masoyan Adamu suna ganin cewa a to ai shi kuma Ali yanzu ai hasada ce saboda yana ganin Adamu Zango ya wuce sa'a yanzu me gaskiyar haka <laughs> ya fito a cikin tattaunawa su gobarin fito in faɗa mutum abin da ya shafa a cikin tattauna su adam ya zango ya faɗa wa alinu cewa bai taɓa zama ya zage shi ko ya ci mutuncinsa ko ya faɗa a kai ya ce ni ba zan taɓa zagin ka ba mm. domin kai ubana ne kuma mm. yayana ne kuma ka taimake ni a cikin rayuwata mhm. ba na zama in ci mutunci ka kowane abin shi ta ya faɗa ice wannan abin da muke yi ma yanzu ni ba faɗa nake da ke ba mhm. in ka tuna test din da ya shiga wayar ka ni ba na ce muna faɗa da ke ba mhm. mutane ne suka ara suka yafa shi kuma ali ya faɗa yake shi bai taɓa denying adama ya eh, zango a matsayin dan ba dan sa ba ba kaza da kaza ba a gefe ka yadda da wannan magana da nake faɗa maka tuban mutanen nan da suke shekara goma sha ɗaya suna suna rayuwar tare in har babu so ba za a kai zango ya ɗauki sunan alinuhu ya saka ɗansa ɗansa mm. kai wannan gaskiya dai kawai da yan ne wannan eh. kai to to to to damar da zan baka eh. to damar da zan baka yanzu ta eh. eh tambayar karshe mm. da zan baka dama akai saboda lokaci ana magana cewa fitowar intanet da social media dinnan da mm. facebook ne wane ne duk tarkacen nan matsayin shedanci ne shin mm. akwai matakin da kuke dauka don ganin cewa wannan social media bata cutar da harkar fim bata hana ku gaba da ta muku tarnaki wallahi wallahi za ta cutar sai dai yanzu a fara mm-hmm. kuma na faɗa wannan ba cin yau ba mm. ni ban kauna social media ban kaunarta ban kaunarta dalili amma kuma dole ne malam fallo eh, kuma ta zama dole ne <laughs> to tun da ta zama dole mm. me yasa ba za mu ringa tunanin cewa bari mu yaɗa alkhairi yau wato sai dai haka mu yaɗa sharri mm. eh, amma ki sani babu wata rigima da take tasiri a ta ce face daga Instagram ta fito mm, ko Twitter ko Facebook Facebook daga nan ne dukkanin mutum ai abin da aka ce ka kiyaye harshen ka ka kiyaye abin da zaka rubuta wanda Allah zai tuhume ka da shi ranar gobe kiyama me yasa ba ma kallon wannan eh. kuma me isa babban illa ita ce me isa muke daukan wane ya zo ya ce min ai an ce kaza mm. kuma ka yadda da gurin kullum ina faɗa ni falan ɗorayi ban yadda da cewa wane zai faɗa min kaza ba ban tare ka na ce maka wane me ka ce min kaza ba ko in kira kafin munafikin ya bar gurin in kira wanda ya faɗa din in ce masa ga abin da wane ya faɗa min an mm. rage munafunci an rage daga ciki da aikin dokin da kake gani yana da daukan munafunci kuma in bai daina ba ba za a zauna lafiya ba sannan duk abin da yake cikin ka ka tafi social media ka je ka faɗe shi ka yi haƙuri ka gyara abin ka cikin gida ka gyara abin ka cikin ɗakin ka ba sai ka faɗa a social media ba social media abin da suke nema masoyan mu ne ina mm. suke mu tura musu wani abu namu da muke so su kalla su ji daɗi ba burin su su ga faɗa ta faɗa ta mu amma mun mai da gurin wajen faɗa wajen tashin hankali wajen tura sako ba al'umma muke tura sakon ba muna nema mu kasara al'umma ne saboda mu hmm. nuni muke cikin al'umma entertainment muke yi faɗakarwa muke hmm. haɗarwa duk yana cikin abubuwan ba waye muka zama a nan ne zamu ringa yaɗa sharrika da masifu hmm, dan goyon bukatun ba daidai bane gaskiya falalu mun gode sosai da ka samu tattauna da mu akan wannan magana da ku kuka yi ta cikin sirri amma gashi ka to muna jinka muna jinka da ita masana'antar fim din ya kamata lalle lalle ina kira ga wanda Allah ya sa jini wanda bai jini ba ina faɗa a kai mm. babu wata rayuwa da ake yin ta munafunci da za ta yi tasiri sai da ta kashe wannan sana'ar ko wace ce waɗanda suke cewa sulhun Adam iya zango da Alinuhu da aka yi mm. gulmace da munafunci su ba su yadda ba in Alinuhu ya ya shirya da adam ya zango sun daina sashi a fim alinuhu tun kafin su zo alinuhu yake fim kuma ya yi fina-finai da mm. kamfaninsa da kuɗinsa to kai ya ma saurare su mm. wanda zai kaunar Allah kar Allah ya sa ya so sulhu sulhu alkhairi ne in ka yi da sulhu ka yi da sulhu ka dade mm. waɗannan mutanen shekara su goma sha wani abu suna tare sun sa wa ƴan uwansu su sun san gidan kowa su ci gaba da rayuwarsu ku daina neman rigima a su ko ƴan tim. To mun gode sosai Falalu Durai. Mun gode kwarai. Mun gode kwarai ta Bature thank you. <laughs> To Falalu nan alaikum salam gaskiya mun ji daɗin tattauna da mm, kai da mu. Abu ne da suka yi cikin sirri na san ah, kila darajar murya Amurka mm. ah, dama ba za su kasa dan yi da magana da mu ba saboda a samu a jimi ake ciki kuma a mm. samu sulhun ya dore gaba ɗaya duniya ta ji cewa an sulhunta din. To Safina yanzu kan dole mu sallama ko? Eh, eh, to ta so dangi ke mako sallama da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya. Eh haka kuma akwai Julie Lazarus Gresham wacce ita ce ta ba da umarnin shirin wanda sai injiniyan mu yau Mr. John har ma da mai taya ta aiki <laughs> wato ga aladan a yau na hangen shi daga nan. Usman Ahmad Kabara ne a madadin wadda ta haɗa mu a Facebook Live wato Hafsat Maina Muhammad nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Daddan na kai gunda ka mana zo alkhairi ya fito da kai sharri ba